irin yadda magoya bayan sani umaru ke murnar nasarar da suka samu kenan jim kaɗan bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta birnin ya mai ta bayyana hukuncin da ta yanke a game da shari'ar da ta haɗa su da ɓangaren albade abuba yau sama da shekaru biyu kenan abdulkadiri tijani jigo a ɓangaren sani umaru da ke bayyana farin cikinsa cewa ya yi kofa buɗe take ga waɗanda ke tunanin komawa gida farko za ni allah godiya da ya gwada mu wagga rana inda alƙalan ƙasar suka ɗauki eh, dokokin ƙasa suka karanta gaskiya sun tabbatar da cewa mnsd mu ne jagoran kuma matakan da aka ɗauka dangance da wa'ancan abokan hamayya mu mun yi su cikin ka'ida kenan sai mu ci alhamdulillahi nan da ɗan lokaci kaɗan za mu tafiya zaɓe yau ba wani ɓangare ba ne yau nasara ba wani ɓangare a mu rana ce ta horon ciki kuma kowa ya san eh, mnsd babban jami'a ce mai al'adu mai dokoki wanda duk ke so shi dawo ya san hanyoyi yadda kamata a bi a dawo cikin wannan jami'a sakataren watsa labarai a bangaren albade abuba alashi ibro ayuba na mai cewa sun yi na'am da wannan hukunci babu wani ja saboda ai shari'a rikicin ma guda hudu jayayyar ta yi yawa kuma dole kenan a samu sabon nazari da za a yi tun da hanyoyi ga sanan da dama waɗanda aka yi a bi a cikinsu za mu zaɓi guda wadda ta fi dacewa mahi ala gare mu babu abin da za a ci a bai yiwa me zai hana a zamna da sunan siyasa tun da in ba a zamna ba yau gobe zamna za a yi tun da ba a san yadda yanayin siyasa yake ba babu wata ƙeya wata gaba wadda ta kai a cikin tsakankanin 'yan nijar a ce ba zamna wasu rahotanni sun ce bangaren na albadai abuba na gab da kafa wata sabuwar jam'iyyar siyasa to amma suka musanta hakan a watan agustan shekarar 2013 ne rarrabuwar kawuna ta kunno kai tsakanin bangaren sayin umaru da na albadai abuba bayan da shugaban kasar nijar isu muhammadu ya bayyana shirin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar